rundunar sojin najeriya ta sassauta dokar hana fitan da aka kafa a jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da aka kafa dokar ta ɓace arewa maso gabashin najeriya jihohin da suka hada da adamawa borno da kuma jihar yobe a wata sanarwa da rundunar soji na 23 da ke yola fadar jihar ta fitar ta ce dokar yanzu za ta soma aiki ne daga karfe 11 na dare zuwa karfe 5 na asuba don baiwa al'umma musulmi damar gudanar da hakokinsu na ibada a wannan wata na azumi da za a shiga hakanan da yake karin haske kakakin rundunar sojin laftanar jafaru muhammad nuhu Nuhu ya fa gargadi jama'a da cewa sojoji za su sa kafar wando daya da duk wani da ya kauce wa doka. Jama'a su kwanta da hankalin kuma su bi doka su bi doka inda gwamnati ta kafe kowa dai ya zona gunda aka ce ya zona to kar ka fita lokacin da aka ce uh, mutane um, mutane ba za su fita ba sassauta dokar dai na zuwa ne yayin da kwamitin sulhu da sasantawa da yan kungiyar ta jama'atu ahli sunna lidda'awati wajja da ake walakabi da boko haram wanda gwamnatin najeriya ta kafa ke kammala ziyara aiki a jihar yayin wannan ziyarar aiki kwamitin da ke karkashin jagorancin ministan ayyuka na musamman barista kabiru tanimu turaki ya fa gana da shugabannin addini da ma manyan sarakuna a jihar inda shugaban kwamitin ya ba sarakunan bisa matakan da suke ɗauka na kirkiro sarakunan matasa da ke taimakawa wajen kawo zaman lafiya. Mun kuma ga matakan da mai girma Lamido Adama da sauran sarakunan Adama suka ɗauka na sa sarakunan matasa. Wanda ayyukan da sarakunan matasa suke yi na janyo hankalin matasa. su zo su taimaka wa jami'an tsaro yin aikin da ake yi ya sa an samu nasara sosai yanzu haka dai kananan hukumomi a jihar tuni suka fara taimaka masu karamin karfi da dokar ta bacin tafi shafa honorable adamu muhammad jikan sarki shine shugaban karamar hukumar jada da ke kudancin jihar adamawan za mu tallafa musamman mata masu tuya da masu shayi da masu tsaye da zirai wanda wannan abu ya tagadar su na abubuwan da suke samu da su yanzu ya ragu ba su samu kuma muna ganin shi ma insecurity ne domin ba halin zanna da mutane ba su da sana'an da suke yi sun daina yi su dalilai sun sa dalili ba su iya sai da komai to da haka muna da niyya za mu tallafa musu da ikon Allah a cikin karamin lokaci gwamnan jihar Murtala Yako a wani jawabi da yawa al'umman jihar ya yaba ne bisa addu'o'in da ake yi yana kuma fatan kan cewa za a ci gaba da addu'o'i musamman ma a wannan wata na azumi ina sake ni kuma na ta go wa matasanmu gaba ɗaya da 'ya'yanmu matanmu gaba ɗaya waɗanda suka taimaka an tabbatar cewa wannan abin a rike shi da malamanmu na christianity da malamanmu na addinin musulunci ina musu godiya a dai wannan laraba ne ake sa ran shugaban jam'iyyar pdp a najeriya alhaji bamanga tukur zai leko jihar ta adamawa a karon farko tun bayan kafa dokar ta bacin ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya